إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وداعة إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله خلق الخلق وجعل خيرها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأولين والآخرين يقول الشاعر رحمة الله عليه ألم تر أن الله خلد ذكره إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد عباد الله إن حاجتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب فهو الذي جاء بالدين الحنيف والشريعة الغراء فلا يتم إسلام المرء إلا بذكره فهو الذي يحبه الله أكثر من غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فهو رحمة للعالمين قال الله تعالى في محكم التنزيل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أمين في الأرض وأمين في السماء يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لم يذكر اسمه في القرآن مجردا لكن ذكر الأنبياء بأسمائهم قال يا نوح وقال يا موسى وقال يا إبراهيم وقال يا عيسى وقال يا زكريا وقال يا يحيى وغيرهم وإذا ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم قرنه بالرسالة وما محمد إلا رسول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقد ناداه ربه إلى حضرته فأسرى به ليلا وتم مناجاته به وقد وقع قدمه حيث لم يطع به قدم ملك ولا قدم رسول مقرب إلا هو سيد الكولين والثقلين فلا يسمح الله لأحد أن ينقص من درجته ومرتبته وجعل حدا عنيفا وهو القتل لمن سبه أو انتقص من مرتبته عليه الصلاة والسلام بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بصير الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه اختار من عباده من شاء والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون إن للرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم وحقوقه المسلمين كثيرة جدا منها أيها المسلمون أولا الإيمان به قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته محبته لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس, والناس أجمعين ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام على المسلمين اتباعه قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا طاعته في مأموراته ومنهياته قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ومن حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام الاقتداء به قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى فرأس الأرض مع الرسول عليه الصلاة والسلام كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق ومن حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم توقيره وتعظيم شأنه قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ومن حقوقه علينا الدفاع عنه حيا وميتا يقول الشاعر رحمة الله عليه أو رضي الله عنه فإن أبي ووالدتي وإربي لإرب محمد منكم فداء ومن حقوقه علينا إنزاله مكانته بلا غلو ولا تكسير قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ومن حقوقه علينا وجوب التحاكم إليه قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ومنها أيها المسلمون الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء واحدا وأربعين موضعا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول المسجد وفي الخروج منه وبعد النداء للصلاة وغيرها من مواضع قال الله تعالى في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله yanwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kudin mu ta yau tana magana akan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan musulmi kuma akan al'umma baki daya kuma hudu ba tana magana akan haƙoƙin da manzon Allah yake da su akan musulmi baki daya su ko mutum ya sani ko bai sani ba ko mutum ya so ko yaƙi manzon Allah ya da haƙƙi a kai ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ku yan uwa musulmi ku sani Allah ya halitta halittu baki daya da wanda kuke gani da wanda ba ku gani da halittun da a sama da waɗanda a ƙasa da waɗanda a ruwa dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya fifita manzon Allah a kansu ko manzon Allah ya yi son Allah ya yi son manzon Allah bisa ga kowace irin halitta daga cikin halittun Allah baki daya shi yasa ƴan uwa musulmi ɗaya daga cikin mawaƙan manzon Allah Hassan bin Sabit radiyallahu anhu yake cewa alam tara anna Allah khallada dhikrahu baka gani ba ko baka sani ba cewa Allah madaukakin sarki ya dawamar da ambaton manzon Allah tun daga lokacin da ya aiko shi har a tashi kiyama Allah ya tabbatar da ambato ne yayin da ya sa duk wani mai kiran sallah a cikin salloli guda biyar cikin kiran sallah ya ya ambaci ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan ambato ne na dindindin har abada wanda Allah ya tabbatar da shi a cikin kiran sallah duk wani musulmi sai ya ambaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai sa a mace annabi Musa ba ko annabi Isa ko wani ba annabi daga cikin annaba ko wani mala'ika Allah ya daumar da suna annabi Muhammad cikin kiran sallah sai Allah ya tsago ma manzon Allah suna daga sunan shi shi yasa kana jin a kira shi Mahmud Allah shine Mahmud shi kuma annabi Muhammad shine Muhammad duka duka fili guda ne mazari guda ne Allah madaukakin sarki ya ɗiban ba kai ne kuma ya ɗiban ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku yan uwa masoya manzon Allah ku sani lalle bukatu mu musulmi zuwa ga manzon Allah ya yi bukatun mu bisa da abinci da zamu ci ko abin da zamu sha ko iskan da zamu shaka bukatu mu mu musulmi zuwa ga annabi ko yana raye ko bayan ya mutu ya yi bukatun mu zuwa ga abinci ko abin sha abinci in baka ci ba za ka mutu amma annabi in baka bi shi ba ka shiga wahala kenan har abada domin rashin bin manzon Allah da rashin yadda da abin da ya zo da shi da rashin bukatuwa zuwa ga abin da ya zo da shi zai dawo da kai cikin wahalar da baka san lokacin karewar ta ba saboda ka mu a wajen mu manzon Allah mun yi ne bisa ga abin da zamu ci baki daya mun yi bukatar mu rasa abinci da mu rasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ku yan uwa musulmi ku sani cewa annabi Muhammad shi ya zo da musulunci shi ya zo shari'a musuluncin ka bai cika sai ka gama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalmar shahada zaka faɗi dole sai ka cika da bangare na biyu sannan ka cika Allah ya amshi musuluncinka saboda ka ƴan uwa musulmi shine halittar da Allah ka so da kowa Allah ya hisa annabi Muhammad sai kowa duniya ya ku bayan Allah ko wani mala'ika muku kusanci, ko wani ba annabi wanda Allah ya aiko manzo Allah shine rahama ga al'umma baki daya hadda mala'iku ma baki daya mala'ikar yawa annabi tambaya ce yanzu hadda mu mala'iku yace yanzu hadda ku mala'iku rahama nake gare ku mala'ika ce kwarai saboda ban san matsayina wurin Allah ba sai da Allah ya aiko da Qur'ani yake cewa zai kuwatin inda zai arshi maki muqa'in samma amin na ga ni amin sai nake wurin Allah biya aiko ka ya kai ya rasulullah da kai kai kan karama kake hadda mu mala'iku baki ɗaya ya ku yan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki in zai ambata suna ne a cikin ƙur'ani. sai dai ya ambata da wani suna na girmamawa baya waɗin sunan nan kan ta ya dai so hudu kawai wuri hudu cikin ƙur'ani duka Qur'ani baki ɗaya wuri hudu kawai Allah ya amince sunan annabi Muhammad shi ma in ya hudu sai ya ragwama ya da sunan risala manzanci matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi kuma shi ne matsayi na ƙarshe a duniya baki ɗaya a cikin addinin musulunci saboda ka shi yasa kana ganin Allah ya ambaci annabi Nuhu da sunan sai ce ya Nuhu Allah ya ambaci annabi Ibrahim da sunan ya Ibrahim Allah ya ambaci annabi Musa da sunan ya Musa Allah ya ambaci annabi Isa da sunan ya Isa da sauran annabawa da Allah ke ambato irin su Zakariya da Yahaya amma in ya zo ga annabi muhammad sai dai saka ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil idan ka bi qur'ani za ga duka Allah bai masu sunan amma in ka ya ce muhammad to yana son ya hada da wani matsayin da Allah ya ba shi da jimamawa Allah ta'ala ya ce wa ma muhammadun illa rasul muhammadu ba kowa ya ce manzo ne daga cikin manzanni Allah Allah ta'ala da ya ce muhammadun ce rasulullah muhammad manzon Allah ne saboda za ka ga Allah na girmama shi Allah na mutunta shi Allah na darajinta shi ya ku yan uwa musulmi ku kalla ku gani Allah madaukakin sarki ya gayyace shi ya kira shi a fadar su a cikin saman sama ta bakwai manzo Allah ya tafi ya taka fada ubangiji ya ya ya gana da ubangiji subhanahu ta'ala shi fitar da a da ubangiji shi kai ne bai san yarda take ba manzo Allah da kai ne ya ya gana da ubangiji sun yi asiri wanda babu wanda sa su gana sai abinda manzo Allah ya faɗi wanda hadda mala'ika jibril shi ka yi da aka ce sidratul muntaha sidratul muntaha ce nan ne Allah ya mai izini ya tsaya wurin ka babu halitta gwata Allah wanda wanda ta wuce wurin ga amma kai Allah ya kai ka wuce manzo Allah ya wuce ce ga da ubangiji suka yi asiri kuma manzo Allah ya dawo Allah ta'ala da kai ne ce wala qadara amin ayati rabbihil kubra hakika manzo Allah ya gani daga cikin ayoyin Allah mafi girma waɗanda an manya manzo Allah ya gan su ido wannan girma ma ce girma ma ce wanda babu wata halitta ta Allah wata samu wannan duk wannan yana gwada cewa manzon Allah kuma ya samu shiga ya samu matsayi a wurin Allah madaukakin sarki sannan bayan haka nan Allah ya sanya ne shugaban halittu baki ɗaya, mutane da aljanu baki daya manzon Allah shi ne su sannan tun daga duniya har lahira manzon Allah soyayya da Allah suna nan matsayin shi na nan sannan kuma Allah ya sanya hukuncin duk wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi Allah ba zai kyale shi ba yan uwa musulmi ku sani Allah ne ya sanya wannan doka ya sanya shari'a duk mutumin da ya zagi manzan Allah a kashe shi hukuncin kisa ya tabbata gare ko musulmi na ko kafiri ne babu bambanci ya tabbata a shari'a musulunci sai suna nan ingantattu masu tabbatar da duk wanda ya zagi manzon Allah a kashe shi ko gwamnati ba a kashe shi mutane su kashe shi saboda ya inganta zamani da rai ne wata wata wata boya tana zagin manzon Allah ta sallam me ita ya cire wani karamin takobi da daddare ya soke cikin ta yadda ya ta mutu sahiya ta waye aka ce ga manzo Allah ya hudu ya Rasulullahi suna zagin ka suna shiga cikin mutuncinka boya ta ce ta aimi ƴaƴa biyu masu kyau kyakkyawa kuma ita ce a duk kiyar tafiya ta ya Rasulullahi ita jagora na ya Rasulullahi abakan suna zagin da kashi manzo Allah ya ce ishhadu anna damaha hadarun ku ce cewa jinin ta ga ya tafi ga banza manzo Allah ya faɗa ma duniya wannan gwamnati annan gwamnati bai cin gashin kanta annan amma ta ba ta ba da wannan umarni wani ba yahudi ya kasance yana zagin manzo Allah ba musulmi bane aka samu wani mutum ya shaƙi waya ne sai da ya mutu manzo Allah kuma ya fata wannan hukunci abinda aka yi daidai saboda aka ba wai sai an kai ma hukuma ba in ba ta yi dama dalilin da yasa ga aka yi ma hukuma da ita tana yi amma in ba ta yi dole ku yi ku saboda zara aka wuce manzo Allah za a ƙara gaba ne sannan da an soke manzo Allah aka gama da shi addinin ku bai da sauran tsayi sannan su waɗannan da suke ganin cewa wai in ana kashe wanda ya kashe manzo Allah ba a zama lahiya to sai wallahi na zama lahiya yake duk zama lahiyar da da kare kare yadda kawai manzo Allah ne wallahi inda ba a ba shi kare suna zuwa daga kawaki billahi la ilaha illa saboda kuna gani wasu kasashe suna shiga cikin matsala yan kasa suna shiga suna barin amma mu saboda muna da wayan suke kariyar mutuncin manzo Allah shi yasa Allah ka ba mu kariya ku bari in gaya muku akwai wani mutum ya kasance sakataren manzo Allah ne ya yi ya kuma cikin kahirai ya dinga zagin manzo Allah sai inda yake a sai inda yake Allah ya aika mai bala'i ya kare wayar ta ya mutu da aka to aka rehe gawa ta ko da aka taho aka iske kuma kasa ta huzo shi wallahi ya yi aka sake ɗaukar gawa aka mai suwa cikin rabi Allah ya sa kasa ta huzo gawa ta dan babu babu babu wani ba kasa bukata sai wallahi so uku mai haka haka suka bar gawa ta she ko la ya sunka ta yi kwari sunka ta yi ta saboda ƙasar Allah ba ta yadda a ɗauki wanda ke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ku bayan Allah hankalinku ya dawo gare ku ba mu da hankali ana zagin manzon Allah wallahi kuma mutane su san da waga magana in mutum da safa su ga rayuwa sai yanzu ya ɗebe hankalinka ya kwanta tsaf cewa duk inda aka zagi manzon Allah in dai hukuma ba ta iya komai to ku wannan shi a ka'ida ta musulunci in ko ba ku yi ba duk bala'i da musiba su kare su wallahi tallahi saboda muna kira ga jama'a su fahimci matsayin manzon Allah a gare mu mu musulmi kam wallahi ba mu da hankali ana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka yi hukunci kaga da an kama an basuwa kana gidanka kana kallon talabijin za ga an kashe wanda ya zagi manzo Allah hankali ya kwance amma nan an kama an saki an kama an saki an kama an saki shi da so guda hada jama'a an kawo manzo zagi manzo Allah an sake su saboda ka ya tabbata ka san ba su yin komi mu ku dole mu yi don saboda shi ne wanda muka ji a duniya fiye da uwayenmu fiye da rayukanmu fiye da dukiyoyinmu fiye da ƴaƴanmu duk da su sha da su tabbatar da wannan saboda zagin manzon Allah bai da kuɗi gare mu ya ku bayan Allah akwai wasu haƙoƙi guda goma wa'an dukkanin musulmi wajibi ne gare shi ya san haƙƙin manzon Allah dai akan mu musulmi in ba mu tsaya a kansu ba mu tsaya ba ke so haƙƙin manzon Allah kuma ba mu bace shi ba gaban Allah sai mun tsaya a ba mu aibar tambayar ba mu ibada amsa gare ta saboda kan yana da kewan wani mu san wa'annan haƙoƙin daga cikin su ya ku bayan Allah akwai imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na farko shine kai musulmi kai imani da shi ka yadda dan aikin Allah ne ka yadda Allah ya aiko shi wannan abu na farko ke sannan na biyu ka so cikin ranka yadda haka yadda yadda haka son kanka da kanka yadda yadda haka son uwa da uba yadda yadda haka son kowa duniya manzon Allah kuma ya yi soyuwa gare ka kanka da kanka ya ku bayan Allah ku tarihi ku gani yadda sahabbai suke gura su ga manzon Allah sallallahu alaihi wani mutum ya an kawo zai hijira aka dinga maduna lahami wa azumi ana yanke nama daban kashi daban sai aka ce wani kaka sai ce mi yace kana son a ce muhammadu na annan ana yankan nama ne daban kashi daban kai kuma kana san inda yake lahiya lau yace wallahi ba na son ko kaya ko kaya ta soki manzon Allah ina lahiya lau to na yi bukatar ni duk abin za a yi amma manzon Allah ina lahiya lau sallallahu alaihi wasallam to daga ya ku bayan Allah kun ji yadda sabai a gurin sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan daga cikin haƙoƙin manzon Allah akan mu shine biya ta hawo da kafa duk abinda manzon Allah ya ce ayi kun bi shi biya sai sallar kuma wajibi ne haƙƙi ne akan kowane haƙƙi ne akan kowane musulmi daga cikinmu. sannan bayan haka ƴan uwa musulmi akwai masa da'a a cikin umumin da yake da kuma hanin da yake hanawa duk in a yi abu to ka yi gurgurdun yadda ka iyawa in yace a bari kuma a bari baki daya bari za a yi wannan haƙƙi ne na manzon Allah a kanmu ya ku bayan Allah sannan bayan haka akwai koyi da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku a cikin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi a cikin zama da tashi ne da kwanci ya tashi ne shiga ban ake cin abinci ne da sallah sai da ibadu baki baki daya kyakkyawan koyi ya tabbata gare mu a cikin al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka ya fi yan uwa musulmi akwai girmama shi da kuma girmama sha'aninsa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace lalle mun aiko ka kana mai shaidu da bushara da gargadi don ku yi imani da Allah da manzonsa ku girmama shi ku karrama shi ku karawa bashi sannan ku yi tasbihi ga Allah tare da magaci saboda ka wajibi ne ga musulmi su nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su nuna sha'aninsa sannan bayan haka da bashi kariya yana raye ko bayan ya mutu ba manzon Allah kariya yana raye da bashi kariya bayan ya mutu wannan haƙƙi na wanda manzon Allah ya shi akan mu ya ku bayan Allah ku kaga tarihin sahabbai inda aka je wurin yaƙi za a ga sahabbai ka bashi kariya ya kai da'ifa an jehe shi sahabi yana bashi kariya ana jiwa jiwa na kai gare shi sahabin amma duk da haka sai da aka washe manzo Allah kai jiri ya dinga zuba da jiki ne sahabi na bashi kariya sannan an ce wajen wani yaƙi kuma wani sahabi to ya tara bai ne aka dinga halba kibiyoyi suna suna suna kaiwa ga bai ne yace wallahi sai da bai ne kuma da kasan ban bishiya saboda tsinin masu eh, kibiyoyi ga jikin wannan sahabi yana ba manzo Allah kariya saboda mi saboda su sun sani a shari'a ba manzo Allah kariya wajibi ne haƙƙi da akan dukkan musulmi ya ku bayan Allah daga cikin haƙƙin manzo Allah a kanmu shine saukar da shi matsayi ne babu wuta wuri kuma babu yi kasa yadda Allah ya aje shi ka tsare haka kada ka sai annabi karamin Allah ne manzo Allah ba Allah bane sannan kada ka saukar da shi matsayin kamar kowa ba haka yake ba Allah madaukakin sarki ya kai shi matsayin ya yi kowa ko mutum ko dan adam ko mala'ika ko aljani babu wanda yake matsayin manzo Allah duniya da lahira saboda haka ka aje shi wannan matsayin amma bai kai matsayin Allah ba sannan baya ka daga cikin haƙƙin manzon Allah kanmu shine wajibcin kai hukunci zuwa gare shi kai musulmi duk wani hukunci ya taso a kai manzon Allah A ka mi yace wata shari'a yayi mi ya faɗa mi yace a rubuta mi ya tabbatar wannan shine wajibi akan musulmi amma a ce ga hukuncin manzon Allah a kauce to ka sani wannan haƙƙi baka ba da shi ba Sannan yan wa musulmi na goma shine wajibcin yin salati gare shi dole ka yi ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce akalla akalla ko ba kai ba so guda ka wa annabi salati ga rayuwarka wasu suka ce a cikin sallah ta sallah sai ka wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam to daga ya yan uwa musulmi mu sani haƙoƙin suna da yawa amma malamai sun akuro kaɗan daga cikin su sannan bayan Allah ku sani idan ana cin mutuncin manzon Allah mutane sun ka kyale to wallahi abin zai biyo baya gare su wallahi da tana da hadari kwarai da gaske na farko ba su samun zama lafiya na biyu ba su samun arziki na uku ba su samun tarbiyyar ƴaƴansu shi yasa kana ganin su waɗanda ba mu ba sukan koyar da ƴaƴansu akan kyamun manzon Allah sallallahu sai a ce a kawo ma yaro abinci sai a ce rahi idanunka ya ga abinci wanda ya kasu amma da an ce sai sai sai a jaya abinci sai a ce Muhammadu ya dauki sannan daga baya kuma tun sai a sake dawowa sai a ce Jesus ya kawo musu abinci sai su an samu su kyamar son manzon Allah sallallahu shi ya samu a musu aka ce adibu auladakum kula da ƴaƴanku ala salatu khisal akan dabi'u guda uku hubbu nabiyiku son annabinku hubbi nabiyiku son annabinku hubbi nabiyiku son annabinku ku ya ƴaƴan ku ladabi akan son annabin suna karanta kayan sashi wa hubbi ahli baiti kuma san iyalin gidansa wa qira'atul qur'an da kuma karatun qur'ani amma idan ya zan muka waye gari mun yi jiwa da koya mu mu son annabi su kuwa suna koya musu suna koya ma ƴaƴan su da annabi yarinya a turo ta fito ta wa manzo Allah cikin mutunci cikin sakwato wallahi wannan kun sani bala'i ne wanda ke a gare mu mun kyale wannan kuma zai ci gaba ne kuma zai na so daga sokoto har tabi ko ina wallahi amma yanzu wannan matakin da aka dauka mu wallahi garin muka yayi daidai wani bangare mu wallahi garin muka yayi daidai wani bangare saboda sokoto an kama da an haka kama an ka ba hukuma mi tace wacce an ga bai da hankali wai bai da hankali yace so waya bai da hankali yace data yasa bai da hankali duk lamun da yi wai suna aka yi a wanke shi a sake shi har yanzu abu wanda sai da wannan mutum yake an riga an gama su matsala to saboda ka shi yasa kana gani abubuwa da yawa suna faruwa game da irin wannan idan musulmi suna kyalewa sai a waye gari addinin su ya mutu gaba ɗaya an riga an kusa su an wanke musu son manzo Allah cikin zukatan su ba su so ne cikin zukatan su har yanzu su lalace to muna fata ubangiji Allah shi muna kariya kuma Allah ya ba mu zama lafiya mu wallahi muna son zama lafiya duk wani kayan shigo cikin mu muna ba muna ba kariya muna ba muna zama lafiya da shi amma wallahi ya taba min wallahi ba za mu kyale ba kana taba manzo Allah ba mu kyale ka wallahi duk abin da za a yi wallahi sai dai muna fata ubangiji Allah ya samu dace Allah ka shi ba barin Allah ka samu gama lafiya kuma Allah ya samu cika da imani kara mu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umu la ya hamkumur rahman Thank you. وما خلقنا